Shi ya gaya musu daga baya na fahimta ya gaya musu cewa wannan in ba a yi population ba nan da awa arba'in da hudu mutumin nan zai zama kawo arba'in da takwas kai zuwa nan arba'in da takwas na yi population amma daga baya na ji wannan daga baya kuma da muka wani lokacin aka kai mu clinic in military intelligence to sai gaishe ne ci aiki ne wani bayan waɗansu shekaru ma ina jin koma ya abu ya shekara ya kai biyu ma sannan ko sannan na suka fahimci cewa shi daga daga eh, military intelligence ya zo filin filin da suna ido don an kai ma wani lokaci can to sosai <clears throat> muka muka zauna nan dai a hannun ss ba zan doke dogon labarin zan baka takaice dai a nan suka shi bayan kwana bayan alhamis wannan ya duba sai ran asabar ran da juma'a da yamma shi wani ya zo gudun su ma dss da wani ba za su ce maka su sunan su wani ba gara ma na soja ana rubuta ana iya gane jarawa da jarawa da wani amma su wannan ba wanda zai ce maka ga sunan sa san har na ba wanda zai ce maka ko zai yana aiki ne kamar yana aiki da wata dabba ba zai ce maka su shi ka san bisa ka'ida aiki ko likita ne zai ce maka zai gaishe ka ce suna na wani

a mutum ya gabatar da kansa ya nuna maka yana da wani sila da kai amma shi zai aikin to sai suka ce da juma'a wai sun shirya cewa za a kai ni asibiti don saboda haka yanzu tiket na ran juma'a saboda asibiti sun zama ce ina za a je sai yi min shi ina za ku ina ne wani za ku yi ne ya ce sai shu sai na ce wata ƙasa ne sai shu sai ce to ba zai zama wata ƙasa ba tun da ba mu ma da fasfot ɗin ka sun ce to shi ke nan koma ina ne ina son sani ne zai yi don ko inda zan yi da aka yi ne ko ba inda da aka yi shi sa ke tabba to da safin suka jawo ne a shi ɗakin malama yana kusa da nawa suka jawo sai ta gani ce na san ce mace za a kai ni asibitin ido ne amma ba a nan garin ba amma ina tsammanin lagos amma dai sun mutane su kama sun dai ce za a wuce jirgin sama amma a zato na lagos tuni ni ban ga irin hikiman wai ba za ka ga mutum za a kai shi lagos muka je shi zai suka samu a jirgin sama jirgin sama ne aka ce da ya tashi aka ce za mu je lagos 所以一个人 <laughs> to aka je suka suka kai wani asibiti na ya gani an sa masa eh, zan iya karanta sunan asibitin sunansa eh, menene shi ke dai eh, foundation hospital lagos i foundation hospital nan aka je sai shi ma da likitan ya ce mamin da zai duba zai ɗan sai ce me ya faru ba shi bayani shi da yake shi ba soja ba ne ko daga ne likitan shi asibiti sai shi ya gabatar da kansa ya ce sunana dr okon me ya faru ne sai ina ba shi labari sai ɗan shi likitan security sai ya ja shi waje guda ya hana shi magana sai ya dawo kawai aiki shi ba tare da ya tambaye ya dudduba idanun ya shi wani kotun ya sauransu ya ce to za mu kai ka fiya na rayuwa amma su suna su suna mu'amala da mutum irin wannan kamar akwai wani akwai wani wanda shi da yake ana sassaya din ya faɗi sunansa ya ce ni ne Dr. Olatunji wannan kuma na sanar an duro ce ma duna da ke sunan saboda su za su introduce kansu don wajen haka ka aidan aikin likita yake ya ce maka ni ne wani ko nasu ne ma ya zo ya ce maka ni ne ni suna na wani ni ne zan kula da haka ka aidan ke aikin da aka sani amma ban da su SSS css sai dai kai ka in suna magana ke ka kasance sunan wani ba ma za ka tabbatar ko sunan sa ba to sai sunan da suka shiga da ni za a yi operation sai na ji ana magana suna cewa operation ba sai ba ya da jini ba ya da jini sai ɗaya yana cewa lallai za a yi operation ko ba ya da jini da za a yi za a yi kaza amma kalmomin su ne na likitoci in aka yi kaza amma ana gama sai a sa su jini to sai suka operation ido operation ido to shi wanda an farfado da ni ina tiyata kamar yadda kika aidan shi ke sannan aka zo da ni daki to sai na ji shi yana ce shi likitan da ya raka da ɗan ss cewa dole bai da jini ba saboda haka za a zuba masa jini amma asibitin ido amma akwai wani asibiti kusa da muna wanda yake da kafa ma za ka iya zuwa ya ce kamar yadda ya ce da har ya ce sista, hospital kamar wato abu suna da awance kamar yan uwansu da asibitanci ya ce ko shi in yi rashin lafiya da shi da iyalansa can yake zuwa da shi nan kuma ke kai iyalansa saboda suna aiki tare da su aikinsu za su iya sajin sai shi wannan likitan ya sai sai shi bai da ba za a je wani asibiti sai dai a koma abuja sai da yake ina ji sai na ce to sai ne magana na ce ni ba za ka yi na abuja ba ku kyale ne in cika dama na san buru kuke ban da ka fa yadda nake a gajiya din nan a kuma ɗauke na sake ku a jira ki da ni a Allah gara bai ci ka kyale ni kawai ci sai ka huta A ce mai dokta me yin ƙarin jini ba ba kamar drip ake samu a rika zuba jinin ba za a yi zuwa a yi ba sai ce haka ne kamar da ce to amma akwai abin da muke ce masa baka abu in wani abu ya taso to wannan ba mu da kayan aiki to dole a je inda yake su suna da kayan aiki ko da za wani abu zai taso su za su yi amma aka zo da wani abu ana sa maka jini in aka samu matsala dole sai an ɗauke ka an je ka kai asibiti kuma ka gare zama dama asibiti ne ake sun ce to kenan yanzu ko ka kai na asibitin wannan asibitin ko kuma ku kyale ne amma ba za ka yi daga Abuja ba ko a kyale na mutu to sannan sai na ga wannan shirki ya buga waya ga sai ci fata kuma dai kusa kusa ne haka an tafi wani asibiti sunansa Sahara International Hospital

ko da muka je eh, national foundation eh, i foundation wasu hospital na ga wani da dogon jallabiya yana man kallon sani <laughs> su suna ganin sun koyi ne amma lallai za a iya sana a ina nake to shikenan eh, su sana aka kwana ana zuba jini to sannan sun fi cewa ashe ba jinin bin adam ba jini ne kama kaka jinin ya tsaye Ko ka san ba aka rayu ba jini amma dai cikin Allah Allah ya rani baji to shi mu shi likitan ido din ya kan yana ta tambaya na wani abu tambayoyin da ke ba yake ba shi alaji da farko shi bai taba ganin irin wani abu shi ma kanshi bai taba yake irin wani kuma bisa gaskiya ma bai kamata a ce a nan za a yi wannan aikin ba amma dai shi an sa shi yayi kuma dai cikin ikon Allah dai an cire karfe an dinke nan kuma an yi ciko gashi nan dai sannan sai ya tambaya ta kana jin idan naka na ruwa domin kwana kaman uku a can idan na ruwa sun ce baya ruwa ya kana jin zafi ce ba ni jin zafi sai ce wannan da kuma mai amma akwai lokacin da ya matsa idan ya matsa ya matsa ya ce baka ji zafi ba na ce ban ji to wani abu da na tsallake ni gaskiya magana ma har harbin ma ni ban ji zafi ba na dai ga jini na ga jini ana amma dai ni ban ji zafi ba yadda ka san an ɗauki ruwa mai ɗan sanyi sanyi ba mai sanyin firij ba an watsa mu a gani shi kuma ita ma malama za ku za ta baka labarin ta karbe ta a ciki ita ma ta ji kamar ba ta ji komai ta raga kamar ana kwaso a rasashin ma tattara su amma ta yi muku bayani ta amma dai sunan ina ji zafi ne ji ba ka san ko wani abu ne ɗan kaɗan ya shiga maka ido za ka ji zafi ba to wannan ne ƙarfin harsashi ya fi da ido ya fincike wannan ido ya tafi ya ina da don sayar da tana a gona hannun ta to in harsashin nan ko ya wuce to zai zama ya sami ta amma daga ba ita mata ce ta ga kulu a kanta amma haka nan ya kulun ya warke ta yi wuce harsashin da ya je da kuma ni ban san yadda aka yi harsashi zai ina kallon mai harbi na zai zo amma sai ya kwana to kuma daga baya da aka yi wani lokacin da aka yi hoto da aka ga yan harsa sai kuci-kuci a kan kokarin ban san ta ina suka amma dai kamar sun shi shiga tana amma dai sun zo tsaya to haka nan dai to har muka aka dawo da mu a takaice aka dawo da mu abuja a koma mu asibitin dss kuma cikin wahala dai ana ana waraka alama wani lokaci cikin januwari sun zo da shi likitan idan ya kan zo amma in ya zo yakan je nan asibitin da asibitin ko da ana tsare da mu asibitin DSS. amma shi likitan idan ya kan je bayan operation da kwana biyar ya je sannan kuma duk wata ya kan yakan yakan yakan to sai mai ba ta nan kamar alman a bayan kirsimeti kaɗan ina ko da ko takwas ne ga watan disamba ya zo na ma march su da kusan dai alhamdulillah inda zan ga maka stage in tafiya development dina a asibiti daban alajabi na farko dai a kwance nake ba zan iya zauna ba a kan sai sai da in zan zauna a zo a daga ni sannan kuma alwala tun da yana da hannu ɗaya ne zan wanke fuska amma wanke hannu ba zai yi saboda haka sai na ce wani ya taimaka ya wanke ma hannun dama to hannun hagu kuma tun da duk to dan abin da ya bayyana dan kaɗan ne sai in shafi karar dori din kuma shafi abin da ya tsawa to haka dai nake alwala sannan kuma sai in sallah kan gado da imai ko da sajada ba zai ba to haka nan an sami ci gaba suka suka ce su ma suka yi gwaza suka ce gaskiya ba fa karaya to sai aka cire karar dori na kafa da sai suka ce amma akwai eh, rauni babba a nan ya bar wage gyara ne to shi suka yi ta wankewa da hannun shi ma ana ta wankewa ana ta wankewa har ma ta dogon lokaci suka ce lallai in aka da wanki din zai iya warkewa amma yana da kyau a ciki akwai wani hanyar da aka zai yi kankare jikin mutum a rufe wani to shi ma aka yi ma'anar da ya amma likitan da ya yi sun zo da shi sun ce akwai su ma wani wani ma'aikacin su da ya kwanta a ɗakin da malama ta kwanta shi ma ainihin kuna uh, ne na wuta duk cikinsa amma aka yi ciccire mishi ma don haka a shi ciccire suka ce akwai wani a kan wani ya zo ya duba ya ce zai fi kyau a ciki amma dai ba cike ba ma za a yi zai iya warkewa sai dai akwai yiwuwa an warke zai a rika da gishi amma a ciki ko zai sai ce to me nake gani sun ce ya ganin ka wanne yafi sai ce shi yana ganin cike wani yafi sun ce to a cike za ka cike ma mana ya to kuma shi ma eh, eh, lokacin na tare da wannan bandeji an ma cire na nan dan aka cire na nan da bandejin nan ya zama ba ma bandejin nan nan aka fi yadda wasu da zo suka ga ganin farko a januwari mun mun kiyaye date ba da na kan rike date amma na san januwari din bai nisa ba kamar tsakiyar januwari sai ga wasu mutane suka zo ciki cikinsu har da profesa a yaraya sun zo a madadin safarar council for islamic affairs kyan sarkin musulmi to ni na fahimci ga dukan alamu abin da ya suka suka yadda a zo a ganmu kira sun sami matsi ne akan cewa muna da rai ko kuwa tun kuma da na ga professor daira yana tabbatar da dalilin da suka sashi don shi in yi magana yan wa za su yadda su suka faɗa mai yawa za a cikin wanda tawagar dai akwai shi eh, professor kolaye da wanda mun makaranta ta shi yana university of ilorin yana abu kuma wani mss na ne ya yi eh, chairman na eh, kwara area unit a lokacin yana vice president international affairs na national body na mss to ah, sai kuma professor na ibi wanda ya kuma farfesan islamic studies a jami'an ibadan wanda ya daga baya da ya rata ya koma london ta zama na jima daga can suka ga ito shi da ya so sai kuma shi Profesa da ya raya sai wasu mutane kuma mutane ga su mutanen su na security wanda suka rako su wani yana an sai shi wani tsaman fahimci security to eh, lokacin da ya zo shi kuma ya magana ya ce kila kun ji magana ya ce ainihin Malaman ta warke 90% malam kuma ko 85% ya ce to dai shi kenan akalla dai sun san a yanzu dai an faɗi mana da rai to sai muka ce to in zai yiwu tun da haka nan ne a kunya da a ganmu to muna buƙatar a ah, ah, ga iyalan yan kuma to suka yadda a watan Fabrairu muka fara samu ziyara lokacin ba mu san ko su su zainab da sajida da su haila ina suke na san na tambayi su wani mutane ce to ni yanzu ba san ma yayan mu ko sun kashe su ko suke ce mun san dai sun kashe maza ne amma mata ba mu sani to sai shi professor na ibe ke cewa shi lele matan suna ya dai gama ko jiya ma ya ga ɗaya daga cikin su tana magana amma dai bai san wace ce daga cikin su amma dai ya ga ɗaya daga cikin su ya san kuma lalle suna ce to kuma san makomansu ba ke har yanzu ranar ce in suna nan ai yana da kyau tun da munan inda muke a kyare ƴaƴan masu zo su jinya su kula da mu magani to suka ce za su ga abin da su amma dai sun yi da an yi ziyara a farko aka yi wani gida a cikin gari a gane su kuma suka zo mu da akwai da malam barmasi da hajiya mai mana da suke kusa kanina ne sannan sai kuma da wayannan zainab da sajida da da suhaila kafin na lokacin akwai lokacin da ake magana da shi malam badumasi a waya ina jin magana ya bin ya sa speaker phone ina jin magana shi bai san ina ji ba sai yana faɗan ga waɗanda za su da shi da jami'in mana da yana faɗan da su sai muka san cewa abin lashe suna da musamman suka zo suka ziyarce mu bayan nan saka tashi mu a nan asibiti don watan maci kusan dai ba mun tashi a marasa lafiya don tun ina tun ina sallah a kan gado a ya zama zan su. lokacin da su profesa da suka zo lalle a garin nake sallah A na fara iya saukowa zan yi sallah da rukuwa amma babu sujjara in Zan sujjara sai da yanzu zo don kafata dole ne ke ta yi imai ya zama dole tun farko da ana raka ne ne a kai ni na zauna na gaba abin da nake ta kalkala a dauko na kawo har ya zama kuma zan iya ma yin sallah ina da ruku'u ba ba ba su jira wato su jira sai dai imai zauna imai amma zan iya tsayawa a tsaye zan kuma iya ruku'u sannan zan su jira sai in kwana zauna amma ba su jira ya gagara ba ko lokacin da ne ƙoƙarin su jira karatun alkur'ani sosai na bingire sai da ne kan gari ma ne su jira ne su jira amma da kyar na tashi to sai ba zai ba ne kawai shi kenan wato sai da na kwanta gida da mil gida to sannan sai aka kai mu wani gida a cikin gari da wannan gidan da suka kai mu da farko aka yi ziyara sai suka kai mu wannan gida ko ci gidan kamar saukan baki ne na shi darakta babban darakta sss a wannan gidan ne kuma har wala yau wata ina jin watan april bayan wata biyar da wannan waƙiya ne ba ni na fara na fara yin sujada na koma goshi har mai hannu ta kuka yau na koma goshi a ƙasa to amma dai sallan da ƙyar nake in da magarba magarba za ta ɗauki na awa ɗaya kan ban gama da ƙyar zan ta zufa kuma kora da ya kwanda shi sannan kuma na gama ina eh, sanan isha shi ma ɗauki wajen awa ɗaya yana yi da ƙyar da in dai zan su jana'i kuma ko shi har ma abubuwa suka fara warware har na fara fita ina tafiya a ina na, ina kewaye gida <laughs> gidan da muke har ma da ɗan gishi kama kama ɗan gishi ya baje komai ma ana nan ana nan kamar komai lafiya lau to amma mun ci mun kargaman abubuwa suna ɗan faruwa kamar ita malama za su ba ku labarin abin da ya faru da ita masu lafiya to ana nan ana nan kuma suka canza mana gida suka koma da mu cikin kwatas su don ka tambaye ni har zuwa kaduna ne a gurguje zan baka muka koma mun wata kamar takwas bayan wata uku a nan mun wata kamar biyar kenan watan maci muka tafi kwatas nan wannan gida ne kuma ƙarshen disamba bayan kotu ta ce a sake mu sai mun tsoka ma sun zo batun za a sake mu suka ce wa za a canza mana gida ne da yake shi al'amarin wannan waƙe yana da marhaloli da matakai daban-daban akwai mataki na kotu wanda har kamar so uku kotun farko wanda hata wanke su malam ko da ke gwamnati ba ta aiki da umarnin kotu ba a lokacin mai malam zai kuma na ƙarin bayani dangane da ita wannan kotu na farko to da farko dai ah, tun muna ma tsara a asibiti in za ku cewa tsare ke ainihin akwai lokacin da wasu ma'aikatan ss suka zo suka ce mini eh, cewa wasu mutane an kafa wani kwamiti na bincike abin da ya faru a zaria kwamitin yana zama a kaduna kuma wasu mutane sun bayyana sun ce su lauyoyi na ne to sun yi su tambaye ko ni ne na tura lauyoyi Nace, to ya za a yi ni da kuka tsare ni ba tare da sila da waje ba. Har in ji labarin an kafa wani kwamitin bincike kuma har in tura wayansu lauyi. Amma na san mutane na da ke waje musamman iyalai ai su za su yi wadanda ina da lauyi sun kuma lokaci suka suka ce min to akwai wasu mutane da suka suka ce su lauyoyinka to da gaske ne ka san su akwai wani fala nan da kuma wani okoye da kuma wasu ce soyoyoyin kai sai ka san su ne na ce ina eh, san su zan ma kara muku da karin wasu lokaci da ina so in dan su da su da Sadau, garba da bello ibrahim jau shi duk lauyoyi na ne sai kuma wani lokaci aka ce ga wasu ni dai ba su kawo man lauyin ba sai na ce to ya batun lauyin sai ce ai ba a samu kan lauyoyin ba ni ce to ai ba sai an samu kan ko su zo ma to wata rana dai sai suka ce ga wasu lauyoyi na kare haƙƙin bin adam sun zo to sai aka yi wajen lauyoyi. to sai suka ce mana ai tribunal aka kafa yana bincike kuma soja sun ji sun faɗa abin da suke so su faɗa kowa yana faɗar nasa amma ko ba a ci ta bakin kowa ana aka tambaya sai aka ce wai kai ka ce kai ba za ka tura ko ba na ce ni sai na dubo wa'annan mata sai na ga da idan sa ya nuna kamar sai suka sun yi wuki wuki da idan na ce na ce muku ba ba zan tura kowa ba ashe ba cewa muka muku lauyoyi na za su su ganni ba an ce wai na ce ni ban yi da lawaya ma ya ganni ba haka ya bin su ce wai ban yi da lawaya ma ya ganni ba na ce ni ce magana ban yi da lawaya ganni ba ba ni na ga muku a sunonin lauyoyi ba sai suka yi shu to na san cewa so suka ci abin da suka ci zafi sun je sun gaya musu cewa ni na ce ba na son ma wani lawa ya ni kuma suna suna zuwa ce min suna cewa a samu haɗakar lauyoyin to shikenan eh, ana nan wannan lokacin sai yasa da yake sun ji kunya sai suka yadda eh, suna wa lauyoyin suka zo sai falana ya zo tare da maxwell a madadin shi presidents spokoi wanda bai sa ido abu to sai ya kuma musu cewa lallai bisa ka'ida lallai ba su magana da mu su alali su jami'an tsaro na ci ba sai dai su tsaya daga suna kallo don ka'idan kenan yanzu ba su miƙa mana wani abu ba mu ba mu miƙa musu ba su zo wa'ancan amma maganar da muke bisa ka'ida ba kamata su ji ba to sun ta damu mu dai a sai a tashi duk duka dai dan gajeren lokaci muka yi a takaice abin da shi shi ya shi femi fala na ga mai cewa shi wannan kwamitin da suka kama. a kaduna ba yana bukatan yi binciko abin da ya faru ba yana son yi mahukunta hukuma ne aiki don ga dukkan alamu kawai wanda suke duk gabatar da shaida suna zuwa ne su faɗi abin da su mutanen hukuma suke so su ba su gama bukatan mu bata lokaci akan mu gabatar da don sun yi sun yi da farko a basu su gani ko za su gabatar da wannan an hana su saboda haka yanzu sun ma kusa kammala zaman su eh, don sun daɗe sa sun ma kusa karewa a lokacin saboda kai ce wannan ba su bai da ma an yi ma bai da wani amfani me nake gani ya kamata su suna ganin ya kamata a kai ƙara ne amma sai na yadda a cikai ƙara ne daban a ce mana ƙaransu akan tsare mu da suka yi ba bisa ƙa'ida ba na yarda ce ina yarda ya ce dama abin da yake kenan yarda na kuma ya shigar ƙara sai ya shigar da ƙara a madadin kan cewa tsare mun da aka yi ba bisa ka'ida ba kuma wata da gindaya wani sharadi to an shigar da ƙara na ina jin kamar ƙarshen april ne aka na wanda ake ƙara da attorney general babban lauyan gwamnati kenan kuma ministan shari'a da daraktan ss da kuma kwamishinan 'yan sanda an ah, na ce musu to ai alamar mu bai ba a sa 'yan sanda ma da ss mu soja ko muka san su kai sai a ai su an sa attorney general kamar an karan gwamnatin sannan kuma dole a sa dan sanda sun da shi aikinsa ne tun da bai yi ba ya kamata a sashi ya kamata tun farko ya zama al'amarin yana hannun yan sani sai zama ba su ta ba ka za a sa su ta, kuma tun da mana hannun yan sani su ma dole a sa su to shikenan aka shigar da ƙara aka yi ta zama tsakanin ina jin wajen april na dubu biyu da sha shida aka shigar da ƙara aka fara yi kuma ba daɗe ba dai ana zama muna samun duk lokacin da muka zauna muka suka zauna muka sami rahoto ta bakin musamman shi Festus Okoye muka yi waya da shi ya kan gaya mu abubuwan da ke faruwa don da lokacin da muke tsare sun ba mu waya to kuma dai farkon fara da kan saurari shi bayan gaya na da yan uwa kan kan saurari shi kuma lawyer ya ake ciki nan gani da rahoto har a wani lokaci shi ke bani rahoton abin da ya faru a kotu wanda ya ce ainihin shi lauyan gwamnati ya ce ainihin wai su ba suna tsare da mu bane suna ba mu kariya ne kuma ma da izinin mu mu da kanmu ne muka ce ma muna son a kare kun ba laifi mu kai ba eh, ba ta bacin ba laifi mu kai ba kuma ya zo fira da yan jiridu ma aike cewa aikin gwamnati ne ta kare kowane mutum ballantana ma muhimmin mutum kamar shek zagoji saboda ba tsare shi aka yi ba don yi ba yana gidan yari ne ko wani wanda ake tsare mutane shi ne ma da kansa ya bukaci kariya ake ba shi kuma aikinsu ne su kare kuma ba ana tuman shi da wani laifi ba ne kuma ba ma wani laifi ya yi ba wani wani gazali wani wanda ya fi kelfan gwamnati ne suna gazali haka ya faɗa kuma incidentally wannan magana yana nan masu sa youtube da sauran channel da sun sa ko da ma zai fi ayin zai rana to sannan kuma wata da aka yi zaman kotu sai ya kawo batun cewa ya ce na ɗaya su ba su su suna tsare da mu suna ba mu kariya ne saboda haka ainihin ya kamata ma a fasa a fasa ma kesa din da kake kare shi shi da kan shi ne mu kariya ya kai ƙara kuma alhali kuma muka kai ƙara ka gani mutum a mutumin da ke bana ce da Allah kare ni yana kare ni sai kuma kashi shi karan shi me yasa yake kare ni ai bai da ma'ana to sannan sai kuma yace na biyu kuma shi fara na dinnan da ya kai ƙara ya shigar da ƙara a madadin eh, a madadin wai ba ba mu muka sashi shine da gaban kansa sannan kuma na uku ko an ma sake ko ta sake mu ai ba za a sake mu wayannan magana uku sosai sai shi ɗaya da ɗaya zan haɗa ɗaya bayan ɗaya shi jojin ya ce eh, da ka ce ainihin da izinin da izinin su ne kake tsare da su kuke tsare da su to in na ce a zo da sunan a kotu in tambaya fa zai ce na janye wannan magana sai aka shiga masa dariya a kotu zai ce to na biyu kuma da ka ce shi fara na da ba shi ya shigar da ƙara ba ba shi ba an ba shi zarzake ya sashi ba ne da kansa ya shigar don kana nufin lauya mai matsayi irin wannan babban lauya sai ne a rubuce zai je zai je ya katsalan da abin da ba sa shi ba to kuma in na kira shi wanda ya shigar da ƙarar na ce shi ya sa ya fara na fa me za ka zai ce to na janye wannan magana na ji na uku kuma da ka ce eh, in kotu ta sake shi ba za a sake shi ba kana man barazana ne cewa ba za a bi umarnin kotun nan ba ko ta ba da umarni me kake nufi da wannan magana Sai ce na janye shi ma aka dunga aka dunga masa dariya a kotu da duk dai shi wannan oko uh, yana bani wannan bai sai ce duka alamu dai muna ganin zamu nasara kan mutane to ana nan dai baka a takaice dai an yi zama daban-daban tsakanin april nan har zuwa december na jin farkon december uh, ina jin juma'an farko na watan disamba to sai aka aka ba da hukunci shi mai shari'a gabril kulawari ya ce ainihin ya yanke kotunsa ta yanke hukuncin cewa a sake mu ba tare da gindaya sharadi ba na ɗaya kenan kuma tun da su sun yi ya ce ba a cikin magana sai ce ba wata doka wanda najeriya take da shi ko wata doka tsakanin ƙasa da ƙasa wanda najeriya ta sa hannu wanda ta ba da ta ba gwamnati daman ta tsare mutum ya ce ta fuska guda aka san akan iya tsare mutum shine in yana fama da ciwon da zai iya harban wasu mutane shine akan kai shi wani asibiti nesa da mutane don kare harbe su amma bai san cewa ko ta doka da ta tanadin cewa za a iya tsare mutum wai aka da sunan wai ana ba shi kariya ba sannan kuma tun da su sun ce tsaro ne suke bayarwa wai mutane ne za su kawo mana hari to don su kare mu shi yasa suke tsare mu haka suka yi ce to tun da sun ce tsaro suna tsare mu ne don kar a kawo mana hari to yanzu to shi ya ba da umarnin cewa lallai tun da an rusa mana ya ma da an ba shi labarin an rusa mana gidanmu da muke ku. saboda haka dole hukuma ta ba wurin da za mu zama. a ko a wani shiya na arewacin ƙasar nan da muka ga zaɓa sannan kuma wanda zai kai mu daga karɓi mu daga hannun ss ya kai mu wannan gidan shine ba zai gaza matsayin mataimakin Sufeto General ba AIG ba zai gaza matsayin AIG ba kuma ya aje 'yan sanda su rika gadi a gidan domin kada waɗannan mutanen da su kawo mana hari kamar yadda suka ce <laughs> suka eh. zai ce kuma wannan ba yana nufin fa yana nufin wai za a sake tsare mu ne a wani gida ba a'a muna da yancin tafiya duk inda muka ga dama amma dole ya zama duk inda zamu je su yan sanda su raka mu don karo kada wayannan mutanen da suke da suke kare mu daga gare su suka su cin mana to sannan kuma da ce shi ba a kawo mashi karan rusa gida ba ya ji an ce an rusa gida amma ba a kawo mashi karin rusa gida ba da an kawo masa da an ga hukuncin da yanki to sannan sai ce to kuma dole a biya mu compensation shine kamar mu da hausa wani lokaci mukan amban da kalmar diya ko da ke dai a hakikanin lugan shari'a na jini ne ko ake ce masa diya to amma shi kenan ramuwa ko wani abu mai kama da haka na ce compensation za a gane wato a biya mu Eh, eh, ramakon tsare mun da aka yi ba bisa ka'ida ba don tsare mun da aka yi na wajen shekara guda tun daga wannan disamba din aka tsare har zuwa wani disamba to wannan tsarewan ba bisa ka'ida ba kuma dole a biya mu to dole a lokacin ya faɗi da kuɗaɗe ce ya yi la'akari da eh, matsayin naira an kwatanta da dala ne saboda haka ya kiman dala ne sai faɗa yadda za a biya naira to ko da yake ba wani kuɗin a zo a gani bane ne amma dai akalla dai kaga ya nuna cewa tun da an tsare mu ba bisa ka'ida bane dole a biya mu wani abu to to kaga wannan kenan eh, kaga hukunci uku ne an lura na ɗaya saki ba tare da yin da sharadi na biyu biyan wa'insu kuɗaɗe na tsarewa ba bisa ka'ida na uku samar da muhalli da kuma ba da tsaro fahimta ai kuma ya ce kar a wuce gwa kwana arba'in ba a zartar da wannan in kuma har aka wuce kwana arba'in to hukuncin da yanke zai fi haka tsanani to ko shaka babu mun ji daɗin wannan hukunci cewa wannan nasara ce babba a kansu ba kuma kaga babban kotun tarayya ne a birnin abuja kuma kaga ta tabbatar da cewa laifi a kai ma ba kai laifi ba ko da su malamin gwamnati ya ce ba laifi mu kai ba ba a tuwon da wani laifi To amma kuma gashi gashi kuma gashi ko tabbatar da cewa ba lallai tsare wanda aka yi mana ba bisa ka'ida ba illegal detention tsarewa ne wanda ya saba ko ka'ida don haka ma har ma biya eh, ladan tsarewa ba bisa ka'ida nan ba kuma an al'akari da cewa tun da yake dole mutum ya samu muhallin da zai zauna mu kuma ba mu da shi dole ita hukuma za ta ba mu ko da yake wannan hukuma ba da wurin kowa da fasaran da ya bayar mu da muka yi magana su ce mu ba ma ba ma bukatan mahallin ku ko kudin ku abinda muke bukata kawai ku sake mu kawai mu san da muka ba muhalli ma ne ma kawai kuma ba bukatan ko kawai ku amma dai akalla dai kasantun an ce su da wurin ba shi ma ma bana bukatan wurin ba ya kaga ne amma shi ba fahimta fahimtar fahimtar kowa dangane da mahallin daban-daban ne mu don haka ma ba mu ce muna dalilin muna bukata ba amma wannan kaga shikenan dai tun har yau din nan zancen da muke ne yau ba muna wani disamba ba yau shekara biyar cur ba yanzu muna farkon disamba ba to yau shekara biyar cur har yau ba su ce mana da ah, Allah ku haƙuri man tsare ku babu da dalili ba na shekara ɗaya gashi zuwa an ƙara biyar yanzu wasu kuma ce mana ga muhallin da muka yi tanadi ko kuma ga kuma waɗanda ga ga ga na nan kuna da bukata shiru suka yi basu kamar ba ba ba ba san da bukatun ba kuma duniya ta yi musu ci aka yi amma suka yi shiru kuma da bakin su amma ko da ke ba ko lokacin da suka yi yan maganganu ministan su na yada labaru wanda ya shahara da sunansa lai kuma menene lai din yake nufi amma dai da ingilishi da an san ma'anar lai ko to shi kenan lai sunansa ba zan ce shi lai shi musta ya wata magana ko lai ne magana ko bai ne da shi dai ya faɗe faɗa ya ce ainihin da aka tambaye shi me yasa ba saki zagzaki ba ya ce eh dalilin da yasa ba sake shi ba saboda kotu ta ce a gina masa gida ne to duk inda suka je za su gina gidan sai mutane su ce ba su son su zauna da zagzaki <laughs> to har ma wasu suka yi irin me ake ce mishi paul irin ƙura'an raba gaddama cewa da wa kake so ka zauna da zagzaki ko da ko da lai <laughs> to sai ga shi kashi fi sama da tis'in wani abu sun ce su da zagzaki za ka zauna ba su zauna da lai to zannan kuma har wallahi mutane da ka ta cewa to a zo nan su sun yadda a zo a zo a zo shi ya zo nan su za su zauna da shi har ma da kasashen waje ma duk sun ce to a kawo su nan su za su ba shi to ka gani wannan wanda yake ne eh, kuma shi dai da yawan nan magana kenan kuma saura dai ba cewa komai suka yi ba duk maganganun da aka yi da kiraye kiraye su ga wannan doka shiru suka yi maimakon haka nan ma mako guda ma bayan wannan umarnin kotun wata juma'a da ta zagayo kawai sai suka ce ma za su tashi mu daga mahallin da su koma da wani kuma abinda suka yi sai suka kai mana wurin da ya fi kunci suka ce ne kuma za mu zauna kamar masu yanzu a kwantata mana alhali inda muke a cikin gari har mana da janareta a kai wurin da ba janareta sai suka siyo mana ɗan janareta mai kba shida wanda ba zai yi a dora a dora mashi ya kwandishina ba sai dai a ga hasken fitin lakau to kuma dai haka nan kuma haka dai muka zauna har muka yi cewa da laifin ba a ce a suke mu ba saboda haka mai an ce cikin kwana arba'in ko ƙarin wannan tun da suke mu za a yi kafin kwana arba'in da wai za su yi renovating na gidan to mun san dai wani dalili ne da suke da shi na tashin aure to suka koma da wani gida ne a takaice a unguwarsu suka ce wai saboda ya fi tsaro saboda mun gani ne eh, wani abu na iya samun wani abu mai kama da haka ne wace bai yi to muna nan a kwatas har eh, tun disamban Dubu biyu da 2016 kenan kaga mun shekara guda cewa a nan kafin a koma da mace mun kai muna nan kuma a tsare a wajen su har shekaran dubu biyu da sha bakwai ta shiga ta ƙare a lokacin 17 din mahu da amma sun yadda da mu zauna tare da yaran mu na tsallake mu kwan sun yadda yaran mu su zauna tare da mu saboda haka so 'yan nan yaran da zainab da sajida da suhaila suna zaune tare da mu lokaci ɗaya ta kan fitar da ta je ta wani abu ta dawo ba zama lokacin mutum makarantar suhaila ya taso don dama ta zo hutu ne abin da ya faru aka je aka yi magana da tafiyar makarantar suka ci ta iya koma amma ta cire sashen guda sai ta koma a a cikin muna zuban wajen watan macin na 2017 to sai suka yi da muna iya rufe da su da wasu haka su dai wani lokaci wasu yan uwa din suka zo su zauna so su suka zo su zauna tare da mu amma yan mata kawai suka da babban da maza to su ma yin irin wannan zaɓuɓɓuwa ne zai zama da nasu labarin za su ba ku su labarin har bayan ita ma ita ma eh, sajida dama ita ma ainihin mun gama don na tsallake kuma magana tun lokacin da aka mu na ce ne musu wasiya so na ce su su tafi malaysia su ci da karatu dan sha sajida na gama biyar na biya mata za ta je ta yi masters a malaysia to sai wannan abu ya ta ta ce cewa ita ba ta san ta rayu ba ba ba na da cakar Allah kada ya san dalilin da ya sa ya ya wanzar da sai da zainab bayan waje an karbar su dai tafi malaysia din su karatu to daga ba su mata sun a kwamarijin an biya amma ba a je makaranta a lokacin ba amma ana iya zuwa daga baya ba haka bayan shekara ita ma sai ta tafi ta tafi malaysia din sai zainab aka bari amma an yadda muna iya rabu da su da wasu sistoci to muna nan shekara ta dubu biyu da sha takwas farkon januwari to sai na sami stroke ya zama na kenan a zai yadda yi stroke iri-iri ne amma na mild ne ya zama inda na gane ma da farko kalmomi ba su fita ko ina karatu haka sai inda jira ta koma la eh, ran juma'a don juma'a na cewa wallahu khairu raziki sai da ya kibita sai ce da wala hainai da kyar din gaske na da khairu raziki ce to na akwai alamomin stroke tare da sai kuma rannan ko ya tsanani to wannan karin sun ce to mu yadda wani likita nasu na ya duba mu na tsallake muku labari da yawa don a lokacin da muke tsakanin su muna zuwa asibitin ido daga lokaci zuwa lokaci kuma ita malama za ta baku labarin ita na ta bangaren na rashin na ta kai ta ta fama da shi tunda ita za ta malam da magana da to wannan karan sai muka ce to gaskiya kan wannan mutum in dai ba likita ina wai ni wanda na yadda ya zo ya duba ban yadda likitan su duba tun da mun ga wasu take ke nasu na cewa ta kowane hali akan komi sai su nemi wai za su yi allura musamman irin allura su su to sai suka ce sun yadda kai magana kai magana aka kawo likita wanda likitan da ya zo shi cardiologist bayan wani lokaci sai na sami wani matsala kuma har wala da cewa na daga hannuna hannun na dawowa na kanta haka kuma kafa ta mai da daga ta zai ta sai ta dawo da kanta hannuna ya dawo da kansa kafa ta ta dawo da kanta sai shi shi wanda ya ce ba aikin cardiologist ba ne aikin neurologist to sai ci shi ya san neurologist guda biyu da wani dakta alimi da wani dakta bala fesa bala kai ce sun ce to a ko fesa bala ne sai muka yi muka ba da zama shi aka ga kuma aka sa asibe kafin daji sai suka ce ya ce shi ba shi a abuja yamma zai turo dr alimi sai sai a ce ai ce ai shi shaka ya fi son kai ne to sai ce to amma sai gobe ce ai ba da ma zo gobe to sai zama sai zama da likita su suka zo a lokacin ne ma a shi ya ba da shawarar cewa yana da kyau a nuna ne a gani shi yasa da muka je wani abin da aka suka yi talabishin da aka nuna suka tara 'yan jaridu amma ba su gaya mana su tara 'yan jaridu sai suka zo sai da muka fito ko sai suka nama sai da muka ga 'yan jaridu sai na dan magana da su dan gajeren magana kafin shiga mota to wannan kuma dai alƙalla dai ya taimaka ya dan kwantar da hankali duk mutane suna da ba labaruka daban-daban har ma sun baza jita-jita cewa ai ma an tafi ire-iren su ne.